ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى فإنكم ملاقوه قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ولا تكونوا كالذين لا يرجون لقاء الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فلا تكونوا عباد الله من الغافلين ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإن أمامكم يوما ترجعون فيه إلى الله لا محالة قالت الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وذلك اليوم هو يوم فراق الدنيا يوم هو يوم فراق الدنيا يوم فراق الأهل والأهل أهل والمال والولد يوم هادم للذات كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ويوم وهذا اليوم يوم يوم تعودون فيه إلى الله الناس فيه على ثلاث فرق قال تعالى كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية, وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم والناس عند عند قبول عند إقبال على الآخرة وخروج من الدنيا إن إما مؤمن الذي تخرج نفسه كأسهل ما يكون كقطرة من الماء تخرج من في السقاء وإما كافر أو فاجر أو فاجر تخرج روحه بأشد ما يكون من العذاب ومن أجل هذا حثكم الله عز وجل على أن ترجوا لقاء الله ورجاء لقاء الله عز وجل يكون بالعمل الصالح كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن أفضل ما, ما أعدتم للقاء بالله عز وجل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله قال المرء مع من أحب يوم القيامة قال أنس وأنا أحب الله وأحب, وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن يجمعني بهم قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة رضي الله عنها وأينا لا يكره الموت يا رسول الله قال ليس بالذي تعنين ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة وبشر بعمله الصالح فأحب الله لقاءه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا احتضر بشر بالنار وبعمله السيء فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه فذلك حب لقاء الله وكراهة لقاء الله عيشوا حياتكم عباد الله بكثرة ذكر, ذكر ذلك اليوم الذي لا مرد له من الله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا, تج لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى بين الله مجد أوران الله جل وعلا سنم متنا دهت ورمد الله مجد أوران الله domin hakika za mu Allah ta'ala ya ce wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh ku ji tsoron Allah ku sani cewa ku masu saduwa da shi bayan Allah kar mu zamanto waɗanda ba sa kaunar saduwa da Allah waɗanda ba sa kaunar saduwa da Allah su ne waɗanda ba su yadda da saduwa da shi ba su ne waɗanda suka sanya fajirci shine a gabansu Allah ya ce hakika waɗanda ba sa ƙaunar saduwa da mu kuma suka aminta da rayuwar duniya suka nutsu da ita kuma suke na gabarin tunani akan ayoyinmu waɗannan su ne wuta ce makomarsu saboda abin da suka kasance suna tsorortawa kar mu zamanto cikin gafalallu domin a gaba gare mu akwai ranar da a wannan rana ne za mu koma ga Allah babu makawa a gare ta Allah ya ce ku tuna rana da za ku rana da ake mayar da ku zuwa ga Allah sannan a cika ma kowane rai abin da ya aikata wannan rana ita ce ranar rabuwa da duniya ranar rabuwa da iyali da dukiya da 'ya'ya ranar da take ruguza dukkan jin daɗi da mutum ya kasance a cikinsa wannan rana Allah ya sifanta mana da ita ya ce yayin da rai ya iso ya zuwa ga kashin wuya yayin da rai ya zo ya zuwa ga kashin wuya waɗanda suke kewaye da shi suka ce ina mai tawaida ko zai yi wani abu kan ran ya fita ya tabbatar shi kuma cewa ranar rabuwa da duniya ce maƙyangyama ta miƙe ta haɗe da wata jama a wannan rana ga baki ɗaya tafiya ce ga zuwa ga Allah ila rabbika yawma idhnil masaf makura a wannan rana ya zuwa ga ubangijinka ne a wannan rana ranar komawa ya zuwa ga Allah mutane jama'a uku ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce yayin da rai ya kai makogaro alhali ku kuma kuna nan kuna kallo mu kuma mu ne muka fi kusa da shi amma ba kwa gani da a ce ku ba za a yi muku hisabi ba to kuma yadda ran cikin jikinsa in ku masu gaskiya ne wan in ya kasance yana daga cikin makusarta zuwa ga Allah to zai sami iska da kanshi na aljanna da aljannan kuma ni'ima in ya kasance cikin ma'abuta dama za a ce masa aminci ya tabbata a gare ka ya kai ma'abucin dama in ku ya kasance cikin makaryata batattu to za a yi masa masauki da ruwan zafi mai tsanani da kuma konuwa a cikin wutar jihannan Allah ya ce wannan wannan bayanin ne ba waninsa ba ne ainihin gaskiya ta yi don haka ku tasbihi da girmama ubangijinku wannan al'amari yana gaban kowa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye sanin wannan rana ranar da kiyamar mutum za ta tashi duk ran da mutum ya mutu kiyamarsa ta tashi wata ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je jana'iza sai ya zauna a gefen kabarin yana rike da sanda yana kansa a ƙasa ya ce mumini idan ya kasance a cikin fuskantar lahira da fita daga duniya mala'ika zai zo masa mala'ikan mutuwa ya zauna a daidai kansa sannan ya ce ya wannan rai mai imani fito ya zuwa ga yardar ubangijinka ya zuwa ga fito ya zuwa ga yardar ubangijinka mala'iku za su sauko daga aljanna da likafani na aljanna da turaren da ake cakuɗa ma mamaci irin na aljanna za su tsaya iyakar nesan ganin inda yake gani shi mala'ikan mutuwa idan ya ciri ram sai ya miƙa shi gare su su sa shi a cikin wannan likafani da wannan turare sannan su sama da shi ba za su wuce ga wani taro na mala'iku ba face sun ce wane ne wannan rai mai kanshi sai su ce wannan wane ne su ambace shi da mafi soyuwar sunansa da ake ambatansa a duniya har sai sun je saman duniya su nemi a buɗe musu sai a buɗe musu sannan a je da su hayya zuwa ga sama ta bakwai sannan wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyi wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum sannan Allah ya ce a dawo da ran nasa zuwa ga jikinsa zuwa ga duniya domin na yi alkawari daga gare su na halicce su kuma gare su za a mai da su kuma daga cikinta za a fitar da su a dawo da shi cikin jikinsa a cikin kabarinsa mala'iku biyu masu tsananin tsawa da ban tsoro za su zo maka cewa ce ne ubangijinka menene addininka ce ubangiji na Allah addini na musulunci ce me kace akan wannan mutumin da ya zo muku sai ya ce shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ce me ya sanar da kai ce ya zo mana da ayoyi mabayyana sai muka gaskata muka biyayya a gare shi sai makirayi ya kira ya ce bawa na ya yi gaskiya ku yi masa shimfiɗa daga aljanna ku buɗa masa daga iskar aljanna ta zo masa a yalwata masa kabarinsa iya yadda gani zai iya kaiwa sannan a ce ku nuna masa gidansa da zai shiga cikin aljanna in an yi tashin alkiyama sai ce ya ubangiji ka kawo tashin alkiyama sai wani bawan Allah ya zo mai kyakkyawar kama mai kyakkyawar sifa ya ce kai ka wane ne wannan Fuskarka fuskar wanda ya zo da alkhairi ne sai ce ni ne kyakkyawan aikinka wanda ka kasance kana yi a duniya sai kasance tare da shi yana ɗebe masa kewa har tashin alkiyama shi kwa kafiri da fajiri idan ya zamanto a cikin fuskantar lahira da barin duniya mala'ikan mutuwa zai zo ya tsaya a daidai kansa sannan ya ce ya kai wannan rai mai dauɗa fito ya zuwa ga fushin Allah da azabar Allah mala'iku su zo masa daga wuta su tsaya iyayen daga iya ganin iya yadda zai iya gani daga nesa da shi suna riƙe da likafani na wuta da kuma haɗin abubuwan wuta in ya ɗauki ran nasa ya miƙa shi gare su idan ya miƙa shi gare su ba zai wuce da wani taro na mala'iku ba face sun ce wani rai ne mai ɗoyi wannan sai su ce ran wane ne su ambace shi da mafi munin sunan da ake kiransa a duniya har sai ya je saman duniya ya nemi a buɗe masa ba za a buɗe ba shi ne wanda Allah ta'ala ce la tufattahu lahum bu sama'i wa la yadkhuluna janna ba za a bude musu kofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba sannan Allah ya ce a rubuta littafin bawansa a cikin jahannama a cikin sijjin sai a jeho shi a ce a dawo da ran nasa zuwa ga ruhi zuwa ga jikinsa a jeho shi daga sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq ya dawo cikin ransa mala'iku biyu su zo masa masu tsananin tsawa masu masu tsananin ban tsoro su ce menene wane ne ubangijinka menene addininka ya ce ban sani ba su ce me kake fada akan wannan mutumin wanda in yace bai sani ba ce baka sani ba baka karatu ba me kake faɗa akan wannan mutumin da ya zo muku sai ya ce na ji mutane suna faɗan wani abu nima na ji su na faɗa sai allah maɗaukakin sarki ya ce bawana ya yi ƙarya sai a makirayi daga allah ya ce wannan bawa ya yi ƙarya ku yi masa shimfiɗa daga wutar jahannama ku buɗe masa daga tururinta da hayakinta ya zo masa sannan a nuna masa masaukinsa in an yi tashin alkiyama sai ce ya Allah kar tashin alkiyama ya zo sannan wani mala'ika ya zo baya ji baya magana da wata guduma a hannunsa wanda inda zai daki dutse da shi dutsen nan zai koma turbaya zai dake shi da wannan guduma dukan da dukkan halitta za su ji wannan dukan illa mutane da aljanu sannan ya sake dukansa haka zai kasance har tashin alkiyama yana cewa Allah kar tashin alkiyama ya zo to bayan Allah wannan shine abin da yake gabanmu babu makawa sai mun kasance a cikin wannan mu zamanto masu kaunar haduwa ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kaunaci haduwa da Allah Allah zai kaunaci haduwa zai so haduwa da shi wanda yake kin haduwa da Allah Allah yana kin haduwa da shi nana Aisha ta ce ya Rasulullah babu wani daga cikin mu wanda baya son mutuwa sai ya ce ba wannan abin ake nufi ba ya Aisha mumini idan mutuwa ta zo masa sai a masa albishir da aljanna a masa albishir da kyawawan ayyukansa sai ya so haduwa da Allah sai Allah ma ya so haduwa da shi kafiri idan ya zo mutuwa sai a masa albishir da miyagun ayyukansa da mummunan makomarsa sai ya ki haduwa da Allah Allah ma ya ki haduwa da shi to Allah maɗaukacin sarki ya yi mana wasiyar ƙaunar haɗuwa da Allah yana kasancewa da aiki nagari faman kana liƙa liqa'a rabbih falyamal amalan saliha yayi kyakkyawan aiki kada ya shirka da ubangijin da bautar ubangijinsa da wani daga mafi kyawun abinda mutum zai tanada domin haɗuwa da Allah shine san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba kauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah yaushe tashin alkiyama zai zo sai ya ce wani tanadi kai ma tashin alkiyama ya ce ban tanadan mata yawan azumi da yawan sallah ba sai dai ni ina son Allah ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum yana tare da waɗanda yake so ranar alkiyama anas ibn malik da ya ruwaito wannan hadisi ya ce ina son Allah ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina son abubakar da umar ina kauna Allah ya tashe ni tare da su Allah ka tashe mu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayinka salihai mu yawaita salati a gare shi kamar yadda Allah ya mana umarni ce inna Allaha wa mala'ikatahu Salluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين